Malam yau ta za mu rike mun nan. Ka rike? ta za mu na yanke laya ko? Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ce man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka ko? Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ce man ta'allaqa tamimatan faqad ashraka duk wanda irata ya laya to haƙiƙa ya yi shirka in ji annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu to Allah madaukaki zai bar shi da wannan abu in kana ganin cewa wai wannan layar ita ce za ta taimaka maka ko kuma wannan layar ita ce za ta zama me za ta zama kariya gare ka ko kuma wai wannan layar ita ce me wai za ka danna ta ka ji ka ɓace ko kuma wani abu makamancin haka ko za ta soyar da wata baiwar Allah zuwa gare ka ina fata an fahimta a to Allah maɗaukaki ba zai cika burinka ba kuma in ya cika ma buri to ta lala'i maka yanda ake da wayannan ababe a sunna ne idan ka yi bismillah kamar yadda zan yanzu ina fata an fahimta mm. wannan ganin ta aka yi muka ce bari mu ɗabbaka sunna ko mm. sai ka ce bismillahi الله kaga yanzu tana ceton wani ai da ta ce shi kanta hmm. ko ba haka ba <laughs> ga ta nan muna farki ta da sunan Allah ba ta yi wa kanta komai ba balantana ta abin nan kana budewa ba za ga komai ba sai wani abu da suka sanya a ciki in ma sun sanya saboda wasu suna iya baka kawai abu su sa wani kyalle a ciki ko kawai a baka wani karikitai ko wasu eh, ababe haka wanda ba ma wani rubutu a kai saboda me saboda a ci kuɗinka mutum yana ganin cewa ya rataya abu alhalin kawai wata bola ya je ya rataya a kansa to idan ka ce bismillahi to shikenan ka yi maganin duk wani mai tsafi insha Allah ta'ala ana gani bismillah mun kwance wannan bismillah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun to kun ga jama'a wannan shine abin da ake ake rataya wa 'ya'yan musulmai da tsofaffi daga cikinsu ba ma sai 'ya'ya ba ana lalata aƙida ta musulmai ana raba su da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi na shirya na adhikarin safiya da maraice na adhikarin bayan sallah na azkarin kwanciya duk aka raba su da shi aka hada su da waɗannan wato igiyoyin aka haɗa musulmai da wayannan igiyoyin wai su ne za su tsare yanzu wai wannan shi ne zai ba mutum kariya kaga an yi bata bata mabayyani yana fata an fahimta su kun ga yadda ake yi idan ka yi bismillah sai ka buɗe bismillah <clears throat> ya gani malam hmm. amin amin Allah ya kiyaye amin amin to malam kaga abin da aka sa wa mutum yanzu kaga wannan ko ka gani bismillahir rahmanir rahim Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu gaba daya Allahu Allahu wannan shine aka baka yanzu sunan Allah nan da shi zaka shiga bayi ana son ka zama arni ko ba gaskiya ba gashi bismillahir rahmanir rahim wannan aya ce ta fata alqur'ani eh innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim to ga nan ayar alqur'ani na rantsi maka da Allah in ka shiga da wannan bayi ga sunan Allah ne lafzul jalala Allah Allah Allah Allah ka shiga da wannan bayi hukuncin ka daya da wanda ya shiga da alqur'anin nan bayi kun zama arna riddaddu ina fata an fahimta saboda kaskantar da alkur'ani ne wannan bismillah rahmanir rahim nan da Allah Allah Allah din nan hukuncin shiga da su bayi hukunci ne na kafirci ridda daga addinin Allah yan uwa musulmi a daina rudan ku ana ba ku wai wasu layoyi ga sunan yanzu mun bude wannan ko to bari ita ma wannan mu bude ta da sunan Allah mun farce wannan packet din mun ga abin da ke ciki so wannan bari mu fara da ba za mu fara da kabiruhun ba ko hmm. za mu fara <laughs> da kanana ne sai mu ce fas'aluhum in kanu yantiquna <laughs> yanzu idan mai wannan la ya zo sai mu ce mai bal fa'alahu kabiruhum haka za mu ce <laughs> haka za mu ce da wannan mai layas sunna annabi ibrahim sai mun bi sunna annabi ibrahim alayhi salam hmm. bayan kai bismillah dan uwa hmm. ka cire duk wani tsoro a ciki dan ba abin tsoratarwa bane Eh, da shi mai tsoratar wanda wanda ya nada da wanda ya dinke din duka suna wato karkashin mulki ne na Allah hmm. in Allah ya ga dama abin da aka yi domin sa sai Allah sai ya bari sai wannan abin ya yi amma fa ta lala'i maka hmm. ina fata an fahimta hmm. yanzu mun buɗe wancan bari mu buɗe wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ta'allaka tamimatan faqad ashraka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda irata ya wata laya to hakika ya yi shirka bari mu buɗe wanda ita ma buga wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da jama'a ga abin da za su ce su nemi tsarin Allah daga sharrori sai a je a baka wannan abin ka shiga bayi da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a baka sunan Allah ka shiga bayi da shi kana musulmi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga bayi da wannan abin ka inna lillahi jama'a kun garin da ake yi ba wani tsoro hmm. ba ma jin tsoron kowa sai Allah shi kadai ne ya cancanta ka ji tsoron shi in kai wa Allah tarayya cikin tsoro ka zama mushriki bismillah to kaga wannan ita ma bari mu bude mu ga abin da ke kaga wannan gari ne kawai tsabajan gari ne aka hada an gan shi hmm. an gan shi ko gari ne gashi nan tsabajan gari ne a cikin wannan e shirka bala'i gaskiya ne to mu buɗe ɗayan wannan shine kabiru kun ga wannan gata ah. ita ce ta farko ko ah, ga kanwarta to ga asalin babbar daga ciki ko iya wannan bala'in aka bakka da shi ka shiga eh, bayi da, ayar alkur'ani ai kaga an cire ma musuluncinka ko ba gaskiya ba ah. kawai ka ɗauki ayar alkur'ani kana rungumawa kana shiga bayi da ita saboda a raba ka da addininka a haɗa ka da shiɗanu, saboda shiɗanu ba za su taimaka maka ba sai ka saba wa Allah ka yi shirka sai ka zo da abin da yake wato fito na fito ne ga shari'ar Allah shiga da ba ayar alkur'ani cikin bayi wannan fito na fito ne ga Allah Ta waye ne ga shari'ar Allah <sighs> subhanallah yawwa wannan ita ce mafi girma a cikin su ko hmm. to bari ita ma mu buɗe ta bismillah ka bismillah babu abin da zai faru fa sai abin da Allah ya rubuta zai faru hmm. bismillah kaga ita kuma da jazzari aka abin nan dinta amin Allah ya shirye mu amin dan uwa Allah ya shirye mu bismillah wallahi na taɓa buɗe wata laya lokacin nan abin da aka rubuta shi shine falata lumu ni wa lumu an ku wallahi abin da aka rubuta kenan wallahi na nuna wa malami na na tura mai ta messenger <laughs> to kaga wannan ita ce mafi girma ba san abin da aka rubuta ba bismillah to kun ga wannan ita ce mafi girma a ciki ga abin da take kunshe da shi ga shi nan har da jini a ciki ko ba jini ba ne to kun ga jama'a abin da aka rubuta aka sa a cikin mafi girman kawai tsabagen lissafi ne yan eh, 6s rest to the power of me <laughs> mathematics ne aka yi kun gan shi shi ne mafi girma a ciki wanda zai taimake kan gaba ɗaya gashi nan mas eh Allahu alama amma dai mas ne ga idan kana gani mas 2006 2007 ga idan question paper question paper aka baka aka baka evaluate ga idan ga idan solve the the, the menene equality equation equation equality equality ga kuma wannan y minus y is equals to tax is not <laughs> menene to kun jama'a yanda ake yi wa'annan mutane suke wato abin da kaga mafi girman su ma daga ciki mafi girman wanda ya fi mahimmanci menene <laughs> mathematics ne to dan girman Allah ka saki Allah ka kama layu yanzu dan girman Allah ka saki Allah ka kama wa'annan shiriri ta shiriritar wannan dai na rantse maka da Allah shiriri ta ce ga wannan garin maganin ga ya zube gashi shi ya zube kan littafin a kan mu da muke karanta tauhidi to ma share insha Allah wannan kuma gashi nan shi ya fi hatsari bismillah rahman rahim sai kuma Allah Allah Allah Allah jama'a ku kiyaye wa'annan mutane da suke ba da layu ku kiyaye su jama'a ku kiyaye su ga mafi girman layan nan ga ta nan hmm, yanzu wannan mathematics din ce za ta kiyaye ka saboda ka zama biyu eh ka zama kidahumi eh mathematics 2006 2007 ita ce za ta ci tun daga wayannan shekarun aka naɗe ma wannan abu aka baka kana ta dakon tsiya kana ta dakon find s Allah kaɗai ya san eh, shekarun da yana runguma da wannan abu kuma yanzu in na kiyayewa daga wata matsala ne da ya fita bai tafi da wannan ba sai da ta ai saboda ban tafi da me ba saboda ban tafi da shiri na bane yanzu wannan shine shirin yanzu wannan shine shirin jama'a gashi nan fine s fine s din shine za a lullube ma a ce wai ka je y minus y is equals to tax wanda wayan da masu ka kware ma kanta ma ko kuɗi ba su samu kanta ko kuɗi ba sa samu kanta <laughs> wahala kai suke wahala ne fa jama'a ga nan kuna gani jama'a wanda ya fi girma a ciki na alƙur'anin ne gashi aka yi shi ɗan ƙarami ga nan bismillah rahmanir rahim kuma mun faɗa illan da ke ciki shine me mutum ya sa bismillah rahmanir rahim a kugunsa ko a mina ne ya shiga bayi fita ne daga musulunci yanzu wanne ne ya fi haɗari a cikin nan kaga yanzu wannan ya dogara ga wani Allah ya dogara da fine s da fine y ga nan ga nan kuna gani jama'a divide menene hmm. divide 6x eh raise power of 2 minus 13 x square kuma ko ba haka ba to yanzu wannan shi zaka sa a jikinka wai zai baka kariya ko zai sa wata yarinya ta soka ko abu makamancin haka ya jama'a a daina cutar ku haka mana kun ga ga nan ga fa? ga yanan shi aka daure da jan shi ne ma'aifin muhimmanci gashi kuna gani ne ma'aifin muhimmanci inna lillahi wa inna to Allah madaukaki ya kiyaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da shiriya wacce ita ce mafi cika shiriya shiriya ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce in ka rike ta kana nan a natse ina fata an fahimta hmm. eh cuta kan cuta kenan kuma fa kuɗi ya bayar ko E' mana kuɗi ya bayar mana zai je ne a bashi kyauta E! ai ba dole sai ya bada kuɗi sai ya bada kuɗi wata kira ma madudin kuɗi ya bayar aka bashi fine s din nan jama'a <laughs> wallahi ka san wata la sai ga an ce sai ka bada dubu ɗari kaza a haɗa ma ita kila ma an yabo kan ya tsinci wannan to wata kila ma ita wannan din wannan tun da ka san yanzu an haɗa wa mutum laya ai ba zuwa zai ya kwance ce bari in je gida an farke in ga abin da aka rubuta ba ina fata an fahimta bal wata za a iya gaya mai shi yanzu in ka tafi da wannan ka je kasuwa wurin wanda zai dinke ma in ka je wurin baduku ka ce ya dinke ma da me da fatar akuya ko da fatar kaza ina fata an fahimta duk abin da ya faɗa ko nawa ya ce karka me karka taya mm. to kaga yanzu kai da aka baka sharadi aka ce gashi a wannan dinki a kulle ta da menene da jan zari wannan <laughs> wannan wannan bakin zare wannan bulin zari, duk aka baka wannan aka baka wannan tsiyatakun eh, ina fata an fahimta aka hada ka da wannan wahala eh to kaga ai ba za ka zo ka ce wai bari in je gida in bude in ga me aka rubuta ba gashi nan fine s fine y gayi nan fa jama'a gayi nan jama'a wannan fa shine wannan fa shine to jama'a kun ga waɗannan mutane ba kananan mayaudara ba ne kuma duk wanda ya tafarki bin tafarki na annabi sallallahu alaihi wasallama to dama fa bai fara shiga cikin wahala ba da bala'i ba azkarin ka zaka koya ka koyi azkar ka koya me istikhara Jabir bin Abdullahi al-Ansari Allah madaukake gafarta ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana koyar da mu istikhara kamar yadda yake koyar da mu me sura daga cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama idan suna son wani abu a wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yana koya musu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim zuwa karshe annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da su eh to amma sai ga mutum ya tafi wai shi ya je wurin malamai mai istihara ai duk wani musulmi mai istihara ne ina fata an fahimta ka je ka koyi istihara kai ma ka tankwashe kafa ka koya a gun malam malamin sunna ya gaya ma ga yadda ake istihara kakka je wurin wayannan mutane kaga istikharan da aka mai fa fine s fine y fine y yanzu an raba shi da annaba an hada shi da me fine y da kuma y y minus y equals to me equals to me equals to tax abin da aka hada shi kenan an har an raba shi da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama aka hada shi da me aka hada shi da kundin tsiya eh an raba shi da addinin Allah jama'a ina fata an fahimta saboda haka wayannan mutane babu abin da suke in banda kama kame in tabi yattabi'una illa zan, wa inhum illa ya yakhrusun Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye wannan shi ne ya fi dai haɗari a ciki mun riga mun yi bayani shiga bayi da me da sunan Allah ga shi nan ana gani Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu shi nan a shiga bayi da shi ka shiga bayi da shi inna lillahi Uh, wai wannan ya ce ko dai guru yake son zaba a mas ne <laughs> to in yana son ya zama guru a mas ai karatu zai ya dukufa ko ba gaskiya ba ya je makaranta sannan kuma ya dukufa dare na ya tashi ya ci gaba da me ya ci gaba da revision yana karatu yana solving ina fata an fahimta ai da haka ake zama guru ina fata an fahimta yawa wannan shine jama'a a daina cutar ku jama'a kuɗin ku ku sai butan masallaci a roƙa wa iyayenku mai gafarar Allah eh ku sai buta a kai masallaci a roƙa wa iyaye gafarar Allah a sai da duma a sai me a sai tabarma a kai masallaci idan akwai wani almajiri yana yawo ba kaya mai kyau a ɗinka mai riga a bashi ina fata an fahimta ya fi maka alkhairi da kaje a a rubuta ma menene minus y is equals to menene equals to tax jama'a kaga an riga yi taxin din shi an ba ya bada madudin kuɗi an ba shi takardu an ba shi takaddu to ya jama'a wannan shine Allah madaukaki ya ci gaba da kare mu kuma shine dai mai kariya ziga gashi nan kuna gani mun bude wannan kuma wallahi mun fi shekara goma muna bude wannan ababe kuma daga karshe dai kona su muke kuma babu abin da ke saman mu babu wani abu da kuma zai same mu Allah maɗaukaki shine yake ba mu kariya kuma ku nemi kariya daga Allah ba ruwanku da wayannan ababe yanzu wayannan mayaudara mayaudara ne na ƙarshe da kuma masu sa ka ka shiga bayi da alkur'ani so kaga wayannan mutane masu haɗari ne sosai mm. ah, Allah maɗaukaki muke roko ya kiyaye ya kiyaye mana imanin mu kuma wato duk abin da zai kawo mana cikas a cikin addini ya raba mu da tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada mu da wannan find y din da y mm, minus y equals to mm, tax to Allah madaukaki ya raba mu da shi Allah ya raba mu da kayan tsiya irin wannan da kuma shiga bayi da alqur'ani wanda yake zindi kafirci kafirci ne shiga bayi da alkur'ani da kuma sunan Allah Allah ya raba mu da wannan tafarki Allah ya mana nisa daga duk inda musulmi yake Allah ya nisanta shi daga irin wa'annan tafarkoki na tsiya subhanakallahumma to kun ji kenan yanda ake kenan malam abdulaziz in aka samu irin wannan abun in ka bude kai bismillah ka bude shi ba fitsari ake yi akan shi ba kaga yanzu in ka je ka kuskura kai ma wannan fitsari ayar alkur'ani shi ka shiga matsala kai ma gara ma da ka bar shi da kayan shi yaje je ta fama ina fata an fahimta to ba fitsari ake yi ba idan an bude konawa ake yi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar ina fata an fahimta subhanakallahumma